Aisha Buhari da Bola Ahmed Tinubu sun yi magana akan mutuwar Mama Daso. Matar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari ta yi magana akan marigayya Mama Daso tare da ita da shugaban ƙasar Najeriya na yanzu wato Bola Ahmed Tinubu. To dama dai tun asali akwai kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna tsakanin marigayya Mama Dasu da Aisha Buhari domin kuwa lokaci-lokaci Aisha Baharin takan aika wa Mama Dasu kayan abinci da kuɗaɗe wanda Mama Dasun take amfani da su wajen ciyar da marayu da marasa ƙarfi musamman a cikin watan Ramadan. Don haka Aisha Buhari ta nuna cewa mutuwar Mama Dasu ta taɓa ta, wato mutuwar ta daki zuciyarta. Matar tsohon shugaban ƙasar na Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari cikin yanayi na alhini da jimami ta aika a ta'aziyarta zuwa ga iyalan Mama su inda Aisha Baharin ta aika a ziyarta ta ta karkashin gidauniyarta mai suna Future Assured. Fitacciyar marubuciyar nan ta fina-finai da littafan Hausa wato Fauziya D. Suleiman ita ce ta isar da wannan sako na Aisha Buhari ga kuma abin da Aisha Buharin ta faɗa kamar yadda Fauziya D. Suleiman ta rubuta. A madadin Future Assured ina miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan ƙawarmu da ta rasu Hajiya Saratu Gidado da so Allah ya yi mata rahama na har abada ya sauƙaƙa mata kwanciyar kabari ya baiwa iyalai da masoyanta ƙarfin imani a cikin wannan yanayi na baƙin cikin rashinta. A cikin saƙon ta'aziyyar Aisha Buhari ta ci gaba da cewa, Hajiya Saratu Gidado musulma ce mai kishin ƙasa wacce ta yi rayuwarta, kuma ta yi wa jama'a hidima ta hanyar fasaha da nishaɗantarwa mai tsari da tasiri da babu bambanci. ita dai wannan gidauniya ta aisha buhari wato future assured gidauniya ce wadda mamada su tana amfana da ita a lokacin rayuwarta domin ko a cikin wannan azumin ma da ya wuce sai da aisha buharin ta karkashin gidauniyar tata ta ba mamada su buhunan shinkafa wanda mamada sun ita ma take da ma'aikata masu dafa abincin domin a ciyar da marayu da kuma marasa karfi wanda duk shekara a cikin watan ramadan mamada su tana yin wannan aikin na ciyar da marayu. To bayan dai fitaccen marubuciyar Foziyadi Suleiman ta fitar da wannan sanarwa ta Aisha Buhari sai shi ma shugaban ƙasa na Najeriya wato na yanzu Bola Ahmad Tinubu ya aika nashi saƙon ta'aziyar akan wannan babban rashi da aka yi a cikin masana'antar Kannywood. Inda ya aika saƙon zuwa ga iyalai da abokai da kuma masoyan marigayiya Mamada su. mai bawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara akan aikin jarida da kuma watsa labarai wato Chief Ajuri Ingelale ya bayyana a cikin wata takarda da aka bawa manema labarai cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana rasuwar yar fim ɗin mai shekaru 56 a duniya a matsayin wani babban abin bakin ciki kuma ba iya waɗanda aka yi rasuwar bane kaɗai abin ya shafa har ma da ƙasa baki ɗaya duka bakin cikin ya shafi kowa da kowa Inji Bola Ahmed Tinubu. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ce, Margayya Mamada su ta yi aiki ne da basirar da Allah ya bata, wato basirar nishaɗantarwa musamman a cikin fina-finai na Hausa, wanda Mamada san kusan kowa a haka ya santa, domin ko a cikin wallafe-wallafenta a kafafanta na sadarwa yawanci na nishaɗantarwa ne. A cikin takardar, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ce, Margayya su ta bar wani babban giɓi a masana'antar nishadantarwa ta Najeriya wadda take ƙara haɓaka take ƙara bunƙasa a halin yanzu, in ji Tinubu. Ya kuma ƙara da cewa baya ga wannan za kuma a yi matuƙar kewar ayyukan alkhairi da taimakon al'umma da Saratu Gidado ta riƙa yi a lokacin rayuwarta. Wato dai a cewar Bola Ahmad Tinubu za a yi kewar marigayiya Mamadasu akan manyan abubuwan da take yi a lokacin rayuwarta. abu na farko shine bangaren nishadantar da al'umma wanda kusan kowa akan haka ya santa sai abu na biyu kuma wanda shine taimakon al'umma da take yi ta fannin ciyar da marayu da marasa ƙarfi musamman a cikin kowanne wata na ramadan daga ƙarshe bola ahmad tinubu ya aika saƙon ta'aziyar tasa zuwa ga gwamnatin jihar kano wato gwamnatin abba gida-gida da kuma dukkan daukacin al'ummar da rasuwar marigayya da su ta shafa sannan shugaban ƙasar na najeriya ya kuma yi addu'ar allah ya ji kanta ya yi mata rahama Amu Debut ya yi wata magana mai taɓa zuciya akan wannan rasuwa da aka yi ta mama da su, wanda shi ma idan za ku tunawa a lokacin baya mahaifiyarsa ta rasu wato Zainab But. wadda ita ma jaruma ce fitacciya a Kannywood a lokacin rayuwarta. Ga dai sakon Amude Bot wanda ya yi akan mutuwar Mama Dasu, wanda tabbas akwai darasi da kuma taba zuciya a ciki. Mun samu rashi babba. Allah ya ma mahaifiya kuma abokiyar sana'armu. Mu dai uwa ce a gurinmu. Mama Dasu, Hajiya Saratu. Allah ya rahama mata ya gafarta mata. to wannan dai bidiyon da nake yi tuni ne nake mana gaba daya akan mu gyara halayyarmu da kuma mu gyara zamantakewarmu da jama'a da al'umma baki daya da kuma mu gyara kusancinmu da ubangijinmu duk kowanne adam yana da laifi na boye da kuma na bayyane Allah ya gafarta mana mu da muke raye idan namu ya zo kuma Allah ya sa mu cika da imani da kalmatin shahada in sha Allah to wannan mutuwa dai izina ce gaba ɗaya a gare mu saboda tuni ne wannan babba da kuma aya mama da su a daren da za ta rasu ta yi ma'amala normal da mutane ta yi ibada ta buɗe bakinta ta yi live video a yadda na ji kenan ta yi postin kuma tsofin ayyuka da suka yi a baya safiya ta zo ta waske ta aka ji shiru ba a ji ta ba a <clears throat> shirai ya hali wato ita mutuwa za ta iya zo maka a kowane lokaci za ta iya zo maka kana lafiya za ta iya zo maka kuma ba ka da lafiya za ka iya kwantawa kai bacci ka rimtsa idan ka kama yadda na yi yanzu ka buɗewa ka ba za ka buɗe ba ka riga lokacin ka yayi to mu ringa tunawa cewar akwai mutuwa akwai mutuwa tana nan kuma kowa sai ta shafe shi kowa sai ta shafe shi saboda haka mu yi amfani da lokacinmu da muke da rai mu yi amfani da shi ta hanyoyi masu albarka ta hanyoyi masu kyau na san mu ba daidai muke ba amma me muke kamantawa muke kamanta abu mai kyau wanda idan bayan rasuwanmu mu za a ringa duba mu da wannan ayyuka da muka yi a ringa mana kyakkyawan zato magabatan mu suna su muna musu kyakkyawan zato saboda kowa muna jin shaida a bakin mutane babu wata shaida mara ma'ana babu shaida kuma mara mai zafi wata in ka ji za ka ji da na sani ko kuma ka yi wayo da ita shaida ce ta mu'amala da aka yi da mutane da kyautatawa da suka yi gaskiya mun yi rashi mun yi rashin iyaye mun yi rashin mafaɗa yanzu kuma ya rage ga namu in mun yi mai kyau a mana shida mai kyau idan muka yi mara kyau duniya da ita ta kalle mu mu sani cewa akwai tsufa akwai haihuwa akwai yara da za mu bari idan mun haihu da shi za a ringa masa wannan kallon kuma duk abin da muka aikata a duniyan nan da shi za a ringa mana shida kuma shi za a ringa mana zato da shi saboda haka mu gyara halayyar mu tsabtace zukatan mu gyara mu'amalanmu mu gyara mu da ubangijinmu ba wai faɗa Allah a baki ba mai aiki mai aiki da kyawawan ayyuka mai aiki da koyi mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da Muhammadiyya wato addinin islama abin da ya faɗa mana mi mi koyi da shi ana faɗan mutuwa sai ka kamar ba za ta same ka ba ko ba za ta samu wannan ka ba kwatsam sai ka kawai ta same ka to a lokacin na kaga babu yadda za ka yi ka ce za ka gyara lokaci ya riga ya yi to wannan da ya kira nake ma kanmu gaba ɗaya don allah mu gyara mu ɗora kuma in muna yi mai kyau mu ci gaba da ɗorawa akan mai kyau Allah ya fi mana Allah ya gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya haskaka kabarinsu Allah sarki rayuwa kenan hakika mahaifiyar wannan bawan Allah wato Zainab Bot ita ma wata jaruma ce wadda har abada ba za a manta da ita ba a masana'antar Kannywood saboda ta daɗe sosai tana ba da gudunmawa a cikin masana'antar sannan ga 'ya'yanta guda biyu kuma da suka fi shahara wato amude boat da kuma maryam boat, dukkansu kuma jarumai ne a cikin masana'antar ta kanewood to anan dai addu'ar mu ita ce Allah ya ji kan dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani amin ya rabbal alamin